وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصل الكلام نعم والمأخذ الثاني في الاستثناء mashira na biyu dangane da istisna'i annal iman al mutlaq da zamanu fi da ma amara Allah bi abdu lalle imani wanda yake mutlaq yana kumsan abinda Allah ya umurci bawan da shi duka wa tarkil muharramat kullaha da kuma barin abubuwan da Allah ya haramta duka nan faiza idan qala ar-rajul ana mu'minun bi hadha al-ittiba idan mutum ya ce ana mu'minun lura da wannan faqad shahida li nafsihi bi annahu min al-abrar al-muttaqin hakika yayi shaida da kansa cewa shi yana daga cikin abrar masu ɗa'a masu tsoron Allah al-qa'imin bi fi'li jami'i ma amaru bi masu tsayuwa da aikata duk abinda da ma umiru bi wato da aikata duk abin da aka umarce su da shi a tarku manu wa'an da kuma barin abin da aka hana su gare shi na fa yakunu min awliya illa to zai kasance daga cikin waliyan Allah wa hadha min tazkiyati al-insan li nafsihi wannan yana daga cikin yadda mutum ke tsarkake kansa wa shahadatihi li nafsihi bima la ya'lam da kuma yi maka kansa shaida da abin da bai sani ba kuma ka ba kace kai mu'mini ne kai maka kanka shaida da abin da baka sani ba misali walau kanat hadhihi shahada sahiha da ya kasance wannan shaida ya inganta la kana yanbaghi lahu an yashhada li nafsihi bil janna da ya kasance da ya kasance yana kamata a gare shi yayi makansa shaida da aljanna idan ya mutu cikin wannan halin ya mutu cikin kan wannan halin kenan zai ce shi na aljanna ne wala ahadun yashhadu li nafsihi bil janna babu wani mutum wanda zai makansa shaida da aljanna wa shahadatuhu li nafsihi bil iman wato da kuma shahadatu li nafsi bil janna yo wato mutum yayi wa kansa shaida da imani kamar yayi wa kansa shaida da aljanna ne idan mata ala hadhihi hal in ya mutu cikin wannan hali yace ana mu'minun kawai ni mu'mini ne misali yace insha Allah ba kamar ya wa kansa shaida ne da aljanna wa hadha ma akhadha amatu salaf wannan shine wannan shine makira na dukkan salaf wanda suka zamanto suna istisna'i ana mu'minun insha Allah masu Aisha insha nan suna nufin su mu'minai ne in Allah ya su a gane wa in jawazu tarkal istisna bi ma'ana akam duk da sun halatta a bar istisna'i da wani ma'ana daban kama sanazkuruhu insha Allah ta'ala kamar yadda zamu ambata insha Allah ta'ala قال الخلال في كتاب السنة وأنتو الخلال يا فلا أتكلم كتاب السنة حدثنا سليمان من أشعث يعني أبا داود الفجتاني قال سميت أبا عبد الله أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل نعم wani mutum ya ce masa ila li a muminin an an ce mun shin kai mumini ne kuntu na'am sai ce ni mumini ne al'alayya fi zalika shay shin ina da wani laifi akan wannan halin nas illa mumin wa kafir mumin wa shin mutane wasu in ba mu mai mumina da kafirai ba ba ba Ahmad mutane kala biyu ne dama in ma mumina in ma kafirai sai Imam Ahmad ya yi fushi ga wannan magana wa kalai ce hadha kalamul irja yace wannan magana magana ne na irja'i hmm. a gani kaga ko kace mutane ba wani abu ne face mumina da kafirai irja'i ne wannan wannan hmm. zai nace al Imam Ahmad gadi ba difa'an an dinillah Imam Ahmad ya yi fushi mu da kariya ga addinin Allah da an na rasu da za a bi kalami a halin ita domin mutumin ya zo da maganar yan murji'awa allazi huwa ainihin bida'a wanda shi ne ainihin bida'a da mene ne da nufin shi kishi shi musulmi shi a matsayin musulmi ke yanzu eh, da nufin haka yi eh. in yake insha Allah yana nufin cewa shi ke san karshen shi ma shi yi magana zai faɗa eh, ina yin magana kamar ruwa yau ne ai mutane kala biyu ne zama daga mumini ɗin wani wayo ne na sura aƙida na irga na nuna cewa shi mumini ne cikakke kuma kaji yanayin magana akwai yan wayo shi za a fushi akan magana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في الزوج نعم الطالب الحقيقي هو الذي ينظر إلى المصالح والمفاسد شي طالب هنا حقيقة شيني wanda yake dubi zuwa ga maslaha da kuma mafasid barna wa yazinu yana aunawa kafin ya yanke hukuncin abu hmm. sai ya zo bangaren maslaha da bangaren barna ya auna idza tazahamat al masalih a alaha idan maslaha suka hadu suka yawa wato ga maslaha da yawa kala kala wanda ko ba makawa sai yayi guda daya hmm. sai ya gabatar da abin da yafi da waka a gane ko cikin dare cikin dare misali wato jikin shi babu karfi yana so yayi nazarin ilimi yana so kuma ya natun fili ah? wanne ne ya kamata ya zaba ga nazarin ilimi yana so yi ga na yana so yi ko ba zai iya haɗawa ba kaga maslaha sun haɗu da yawa da sanar Ku sai mutum ya duba a'alaha ya duba wanda ya bi wanda zai iya guda ɗaya kawai a ga anan sai ya nazarin ilimi ya ban nafila amma inda zai iya yin duka to da ya yi dukan da ya fi misali an gane wannan ku to shine idan za ta za a masu misali ko dima a'alaha idan masu suka haɗu to ya gabatar da abin da ya fi wai za ta zama matul mafasi ma kafa idan kuma barna suka zo suka yi cinkoso ya zama maka wasu ainihin duk barna ne amma dole sai an yi guda ɗaya wanne ne ya fi sauki ka tura yarinya talla ka tura yarinya talla ka je ke tattala tana shiga cikin mazaje tana gumuzu da waye da kuma ka tura ta ta yi ta ɗan yi karatun boko sanarsa da ta ganye abcd duk banna ne ka tura ta boko inda ake haɗuwa maza da mata a yi kaza a yi kaza duk banna ne duk guda biyu yanzu ya za a yi in ya zan ba baka wasu kai guda ɗaya eh za ka tura ta tuje ta tana ce ta a jirka kasuwa ta yi tallata shiga nan maza nan shago nan za nan kaza kaza duk banna ne sosai don neman kuɗi kan zuwa ci abinci za ka ci abinci ne daga tura su su je makaranta inda akwai maza da mata ana cuɗanya sai dan karatu na ta na kwanan duk banna ne guda biyu kuma yanzu dole sai kai guda daya kana so lalle sai kai guda daya sai zai zai sai da lafta daga ga boko ma wa'ayan ba sa ganin abubuwan da ake wajen ba wani ma zai gari kawai shi dai kawai karatu kawai a bari ya zai karatu da shi ma barna ne amma barnan bai kai barnan yin talla ba to ina irin wannan shi ne abin da ake dubawa ga in dai zama ga barna guda biyu ya zo ba yadda ka iya sai ka yi guda ɗaya sai ka duba wanda ya zo ikin shi ne za ta zaha masu mafasin kudima a kafu ha an gane ga an bi ka a guje ga wuta ga ruwa ya zama dole ka fada guda ɗaya sai ka duba wanda ya fi sauki an fahimci azziwaj masalan maslaha yin aure misali aure maslaha ne na shari'a talal bil ilm ya la ya'dilu shay shi ma neman ilimi babu abin da yake daidai da shi auyatu niyatu ga wanda niyyar shi ta gani idan azma al insani ila talab al ilm idan mutum ya yanke hukunci zai nemi ilimi fa arada lahu arid masalan sai wani abu mai bujurowa sai wani aridi ya bujuro masa misali ya ajizu an hadha wanda zai kange shi daga wannan neman ilimi Wayan yanqusu himmatu kuma zai tauye himmansa fi talab a wajen neman ilimi an ta'arrada alaihi imra'atun ka an ta'arradu alaihi imra'a afifa kamar wata mata kammalalliya mai kamun kai ta bijiro masa tana son shi jamila kyakkyawa kuma yuridu min an yazawwajaha tana so ya aure ta idan ta zawwajaha gashi ya sa ya sa rai zai karatu sai wata mace mai hankali mai ilimi ba salafiya sosai mai riko da addini sai ta gito mai tana son shi kyakkyawa kawai sai san aure kuma ya ya dabai da shi ya zama to yana matsar san auren nan yanzu ya ra'ayi bai za ta zawaja ha fatara himmatu idan ya aure ta himmansa na neman ilimi zai yanke alayhi an yanzura ila maslal maslahatai to sai ya zo maslaha guda biyu ayu ma ya auri wannan mace kamalalliya wanda kila in yayi asara ta da ya ƙara samun irin ta kyakkyawa ce sosai ga ta da riko da addini sosai ga sanin mutuncin mutane sosai an gane ko yana ganin da wuya ya ƙara samun irinta in bai aure ta ba ga shi kuma yana so ya yi karatu in ya ce zai sa hankali ga aurenta zai kubutar mai da neman ilimi to zai zai yi ayyu ma'adar to zai duba wanne ne ya fi girma ya auri wannan mace mai riko da addini an gane ko ya samu rauni wajen neman ilimi ko kuma ya nemi ilimi ya kyale ta Allah zai kawo wani Allah ne mai bayarwa Allah da ya gito da ita zai gito da wata insha Allah yaya ayya aure karatu zai shiga wani ya ce wa wai aure da wani lokacin karatun bai shiga kila kuɗin da zai amfani da shi wajen wajen makaratun shi ne zai zarta wajen zai akwati mai tsaya da kuɗin kudin da zai da kuɗin gaisuwa shi kenan kuma ya durkushe shi akwati ana shirya shi da wani ko ya danganta hmm. kama huwa ma'arufin na talabal ilm la ya ya'dilu shay kamar yadda yake sananne lalle neman ilimi babu abin da yake daidai da shi la siyama fi bidayat sabab musamman ma a farkon lokacin neman ilimi nam ya yahtaju an an yi nafsu an yurakiza yana buƙata ya kafa kanshi ya kafa kanshi ya lizinci neman ilimi nam fa idza shagala nafsuhu bi shay idan ya shagaltar da kanshi da wani abu allah, ya allazi yamilu bihi yamilu wani yamara abin da zai karkatar da shi gefen dama kuma abu kamar misalin in ka shagaltar da kanshi da aure ko wani abu wanda zai iya karkatar da shi daga neman ilimin wai wani ba ala ɗalaba ilmi abinda da na kasa min shay'un bi qadar maili sai wani abu ya na kasa gare shi gurgurdan karkatar shi fa inna al-ilma la yanalu illa fatan khalin min al-afkar domin nan ilimi babu mai samu sai saurayi wanda ya wuce daga tunani da kuma shagali wa kana aidan ibni waqti kuma ya zama ɗan lokacin sa hmm. imana mutum ya yi amfani da lokacin da Allah ya bashi da zarar lokacin ka ya wuce ya wuce kenan in kai wasa har ka bari lokacin ya wuce to yana da wuya kai karatun wa mimma yunsabu lil imam ash-shafi'i rahimahullah daga abin da ake jinginawa zuwa ga imam ash-shafi'i Allah ya masa rahama nam la yadruku hikma min umri man umruhu la yadruku hikma man umruhu yaqdahu bi maslahati ahli la yudrikul hikmata man umruhu yakdahu fi maslahati al-ahli wa la yanalu al-ilma illa fatan khali min afkari wa shughli hakim alladhi sarat bihi al-qurban fi fadli ubliya ubliya bi wa iyali lama farraqa bayna al-tibri wal baqali la ba ya rifkan hikma man umruhu man umruhu wanda wanda yakdau yake ta gogormaya yake ta wahala fi maslahatul ahli wajen maslahan iyalai a gane ku hmm. yana ta wahala wajen maslaha na iyalai ya ciyar da su ya tufatar da su ya ya musu magani ya biya kuɗin gida ya kaza bai samun hikima wala yanalu ilma baya samun ilimi illa fatan sai dai saurayi khalid min al-afkari wa shughli wanda ya wofinta daga tunani da kuma shagali law anna luqman al-hakim da a ce luqman al-hakim kuna ji ana cewa luqman mai hikima luqman mai hikima to da yasa ya samu rikin shiman da ce rukman hakim wanda fatake suka yi tafiya zuwa gare shi bilfazali da falala mutane sun tashi daga kasashe suna kai ziyara wajen shi don su fa'idansu da falalan da yake da shi shi ne ma'ana sarar biyar rukman al bilfazali hmm. wato fatake suka yi tafiya daga garuwa masu nisa zuwa gare shi da falala da a ce shi ma ubuliya bil fakari wa iyali da a ce an jarabe shi da talauci da iyali da ma farraka bainal sibil Walbakali. da ba zai iya bambancewa tsakanin tuban zinari da kuma doya ba ko ba zai iya bambanta tsakanin yayi da ainihin doya ba a ce dai ga yayi nan ga doya sai kasa bambancewa ka san ku bala'i yayi bala'i mu'amalatu ta eh eh, eh kamata ku yi alaikum الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي حال المغالبين مغالين في العمل السياسي wannan shine halin almugalin masu guluwi da aiki na siyasa amma amma wajen ilimi fala ya kado da ya rubuta min ba sa kusan su san wani abu game da ilimi wa rasad harakatul umara sai dai kawai ringa taku ga motsin shugabanni ba sa sanin komai kan ilimi sai dai jako na ainihin wato motsin shugaban duk abin da shugaba ya aikata ko tarihi yayi sun sani ai shugabawa ne ya cinye kuɗi waje kaza shugabawa ne ya yi zalunci waje kaza a gane masu mulki shugabanni warro asa wa yanzu aka ra'idin da kuma kiyaye kurakuran su suna binciken kurakuran shugabanni kaga shugabawa ne yi kuskure bangare kaza ko shugabawa ne yi kuskure bangare kaza ko kama ya fazuna asma'a abna'i kamar yadda suke haddace sunan ayyansu haka suke haddace kurakuran shugabanni an cinye biliyan sun suna da bidiyoyi a gane ko amma harkar ilimi abin da ya shafi ilimi wato lokacin su ya riga ya wuce ba sa sanin komai amma suna iya haddace duwai na al'amura na 'yan siyasa wa amma su da'awa suna ya kaduna ya kurduna an madadi a azadi ula'ika amma game da da'awa fa ba sa kusan fita ba sa kusan fita daga tauna ainihin mutuncin wayannan suna tauna mutuncin shugabanni suna cinyewa hija a jiyala kuma suna haddatar da shi ga zuri'ansu za su haddatar da shi su gaya ma yaransu don suna hawa kan mumbari ne suna karanta jaridu suna karanta ainihin mujalloli suna cewa sun saurara a cikin talabijin ko abin da ya kama da wannan suna haddatar da ainihin zuri'ansu aibin shugabanni ma ihmalil jama'ir tare da yin watsi ga taron jama'a wato ma'ana suna watsi ga gama garin mutane ba sa yin wa'azi su nuna wa talakawa aibin su suna ganin talakawa wato aibin talaka ba wani abu bane garin su shagaltu da aibin shugabanni allati yahlubu alaiha al-jahlu bi dinillah wanda su su wayannan fa wayannan gama garin mutane jahiltan addinin Allah shi yarin jayi a gare su kun gane su gama garin mutane sun jahilci addinin Allah suna buƙatar wanda zai karantar da su addini to an yi watsi da su ba a karantar da su tauhidi ba a karantar da su alwala ba a karantar da su sallah ba a karantar da su kasuwanci suna nan cikin duhun jahilci amma kullum a masallaci an shagaltu, ana gaya wa mutane shugabanni sun yi kaza za a fito a yi zanga-zanga ba za mu yarda ba kaza kaza da sauransu mun zo mun zaɓe ku kun ci amanar mu Allah ya isa an gano nan ko to duk irin wa'annan shine abin da ake yanzu masallatai sun shagaltu da irin wannan abin limamai sun shagaltu da su limamai ba sa tsayawa su ɗauko matsala na addini su kusar da jahilci ga mutane ba a yi haka walaƙad kada ya murra alaina uqudun min zaman haƙiƙa wani kulli na zamani yana wucewa a gare mu walaysa min linashina linashina walaysa linashina fiha min hadha wato suna ga lokaci mai tsawo zai wuce gare mu su matasan mu masu tasowa ba su da wani fira kiwa hazar zaman a ce wannan surutan banza na zamani samari daga ba su da wani firan da ake tattaunawa kai abin da zai baka mamaki yanzu wallahi in ka je masallacin juma'a kaga gungun samari ana tattaunawa ne kan shugabanni ana tattaunawa kan yan siyasa ana tattaunawa kan kwallo malaman addini ba ka shagaltar da yara dangane da karantar da su tauhidi su san Allah su san daraja na manzo sallallahu alaihi wasallam a karantar da su su san addinin su ana shagaltuwa ne da maganar siyasa lokacin liman na huduba su kuma sun yi gungu su ma suna nasu huduba liman na huduba su ma suna huduba su na siyasa su ainihin samari ma'al mubalaga fi ta'zim fikr waqi tare da mubalaga wajen girmama fiqhul waqi a ce ai an san zamani malam wani ya san zamanin shi kaga inda yake bayani akan jarida kaga inda ya dauko jaridar nan yayi mata daddaya kaga turancin da yake yi an gane ko suna mubalaga wajen fiqhul waqi hatta innahu la yulazamu fil hadar har ma yakan lazumce shi wato a ko yakan lazumci wannan fiqhul waqi din yakan dauki jarida yana karantawa wato a zaman gida zamiluhu fi saf kuma yana abota da shi cikin tafiya akan min juhudin hudirat min hazil kabil wato da yawa kokari wanda aka fata shi aka yi wasted din shi min hazil kabil ta wannan bangare din wakan min amwalin hudirat fi hazil fi hazil sabil dukiyoyi nawa ne aka tarwatsar da shi aka daidaita shi akan wannan hanya da junan fikin waki wal amalu siyasi galiban ma yantahi bi ashabihi ila ittiba wato shi aiki na siyasa kaga mutum ya shiga harka na siyasa kullum yana magana aibin shugabawa ne aibin shugabawa ce gane ko to da yawa galiban yana karewa ne da ma'abotanta zuwa ga zubar da jini an gane wannan shine abin da yake faruwa kasashen larabawa malami zai shagaltu ya ta faɗin aibin shugabanni hikiman faɗin yana faɗa ne saboda talakawa su harzuka dan suka harzuka su ɗauki mataki ma fi min da wani. al abin da ke cikin shi na musibu masu hallakarwa wasu mumul katila kuma a cikin shi akwai guba mai kisa kama kamar yadda ake cewa kan min dani safakahu famun hmm. ana cewa da yawa jini wanda baki ne ya zubar da shi shi ne ba hausa ke cewa baki shi ke yanka bin wuya da yawa jini wanda baki ke zubar da shi in kaga mun talakawa sun ɗauki makami sun fara ainihin wato yaƙar shugabanni an fara ne da nasiha za a miƙe cikin masallaci ana faɗin nasihohi ana nuna ma ainihin talakawa irin zalunci da shugabanni suke yi ana nuna bai kamata a zauna haka nan ba ana nuna lokaci yayi da ya kamata a ɗauki mataki ana nuna za mu mutu mu kare ba za mu yarda a dinga cutar mu ba lokaci ya riga ya wuce kafin ka hankara talakawa sun harzuka talakawa sun zabura shikenan sai kuma ga talakawa sun fara zanga-zanga daga zanga-zanga sai maganar bakami ya shigo daga nan an fara zubar da jini nam yazullu du'atuhu yu'alij yazullu du'atuhu yu'alijuna qurba sarabi su masu da'awan suna gushewa suna gogayya da kusancin ainihin kawalwalliyan za su nuna cewa suna gogayya da kusanci da kawalwalliya din za su nuna ma kawai talakawa da zarar mun dan zabura ba kafin ka ankara kawai mun kifar da gwamnati kafin kankara an kawo adalci da zarar mun zauna sai a ce cutar mu amma muka zaɓa ba ƙasar faransa ba kasar faransa da suka nuna ba su yadda ba kawai shugabannin sun ƙara musu kuɗin bire sun nuna ba su yadda ba nan tashe suka yi revolution mu ma da zarar mun yi nan tashe mun yi revolution ba makawa za a ɗan mutu kaɗan da ke ɗan mutuwa ne kaɗan nan kawai ba wuya an mutu ɗan an mutu kawai kafin ka kara mun gyara ko muna yi muna yi ma 'yan baya ne za wahala ne saboda yan bayan su ji daɗi an bai zuwa ai to shi talaka sai ya ɗauka kawai yaƙi ne na sati ɗaya ko sati biyu a lokacin sai talaka ya bada haɗin kai sai yaƙin sai gari ya waye mutane ana tunanin sati biyu sai ga shekara ashirin ana kai kuma abin da ta zuwa da sabon salo shekara ashirin shekara talatin har 'ya'yan su su gada da jikoki ina mata gano wannan ina ga shi ne abin da yake magana nan Na gane ko a menene ya zallu addu'atuhu yu'ali juna qurba sarabi su masu da'awan suna gogayya da kusancin kawalwanniyan ka san kawalwanniya zaka hango shi daga nesa sai kai tsammani ruwa ne sai ka zo kusa da wannan sai gaba komai gani to su ma haka nan za su gaya ma cewa ai in aka yi tawaye ba wani wahala kawai cikin sauki za a kafa daula aka ba daula za mu ji daɗi ko wata magana kuma galiba za su gaya ma cewa in an kafa daula za a ji daɗi su masu ba da ransu din sun ɗauka da zara an hawa mulki jin daɗi za a yi ana hawa mulki sai daga an shiga cikin wani hali na tattalin arziki hali na wahala to sai ga cewa abincin da za a ci ma wahala sai shugabannin ba sun ce mana in aka hau kan mulki shi ke da daɗi za a ji ba? Kashi nan babu daɗin. sai a fara zage shugabannin azzalumai sun ce mana suna hawa wata kaza wata shida ko bai zai canza yanzu wata nawa ne bai canza bai canza yanzu malam wane da malam wane shi ya kudaitar da mu kullum akan mambari shi gashi nan hankalin shi a kwance su shugabannin suna cin abinci ba kuma mu cikin wahala shikenan da ma ka nuna mun an kafa dole musulunci abinci za a ci to an kafa gashi ana kicin kwakwa ke sai kuma tawaye ke ma sai ce su ma sai ga ana ta tawaye tawaye haka za a yi ta tawaye zaman lafiya ya kare ma wannan al'umma kenan har abada an gano wannan fa yu'alijuna sukara sharabi sai su rinka gogayya da maye na ainihin abin shan sa za a nuna musu kawai ai abin sha ga sanan cikin sauki ana kafa daula ana kira da wannan gwamnati ta jin daɗi wa tabqa ash-shu'ub min at-ta'lim wa tarbiya sai talakawa yan ƙasa sai su wayi gari an haramta musu karantarwa an haramta musu tarbiya ba karantarwa ba tarbiya sai dai sai dai tattaunawa a akan mujalla tattaunawa kan siyasa tattaunawa sai ga kullum sai an yi magana Amerika da Ingila wai ana so fa a kafa daula ne yake magana Amerika da Ingila Amerikawa da suka nuna ba su yarda ba ba gashi an musu adalci ba talakawa da suka fito suka yi zanga-zanga a ingila gashi an yi revolution ka ita kawo wani ana so a kafa dola amma kuma da kasashen kafirai ake kafa musu misali ana so ku yi koyi da irin halayen da kafirai suke kai na'am ala razmi an min annahum yarawnaha tatakabbatu fi shirki wal bid'a duk da cewa sun ka talakawa sun ka talakawa suna fagauniya cikin shirka da bid'a ba su damu da yin magana kan shirka da bid'an ba suna magana ne akan aibin shugabanni da kuma yunwa da neman abinci nam li'anna da'a hasba murshidihim domin cuta gwargwadon tunanin murshidihim gwargwadon tunanin masu shiryar da su laysa lahu masdarun siwa sultan cutar nan ba shi da wani tushe sai wa sai shugabanni a tunaninsu cutar bai da wani tushe in ana so a yi maganin cutar da ake ciki to shugabanni sai an kusa da su in an kusa da shugabanni to za a yi maganin yunwa za a yi maganin ainihin talauci za a yi maganin wahala za a yi maganin hata jahilci za a yi maganin mummuna akida haka za a yi ta faɗin aibin shugabanni har sai an samu nasarar kifar da su in an samu nasarar kifar da su sai kuma ga yunwa ma ya karu a shi wancan shugaban ma gara shi da daga mulki ne sai yunwan ya karu talaucin ya karu sai za ka za ka za sai talakawa su ƙara yin wani sabon zanga-zanga jama'a kada ku manta fa wannan mulki ba an ce mana fa in an hau za a yi mana maganin yunwa an yi maganin yunwa a'a an ce za a yi maganin talauci an yi maganin talauci a'a an ce mana kaza za mu kaza to yanzu kuma kuma ya koma baya to yanzu haka za mu zauna wa'annan su yaudare mu su yi kaza wallahi ba za mu yadda ba shi kenan sabon bala'i kuma haka za a yi rugurugu da ƙasa da sunan ana so a yi gyara kullum cikin barna ake eh na mu'amalatu bil kam bismillahir rahmanir rahim hmm. kai abin kunya ne a lokacin da ake yi da kai ya kamata ka fito kai in kari in an baka mukami sai kai shuru da kana da zafi sai aka mukami sai aka baka mukami sai kai shuru da aka cire ma sai ka dawo kare na hankulan mutane ya kamata kana magana ma mabiya suna watsewa Kana cikin hudu ba a nemi kowa a masallacin a rasa in masu hankali ne su wannan ma ya ɗauke mu kwata kwata ba mu da hankali yana so ya mai da masallacin shi mu mu zamanto mu ne jihalin shi na kasuwanci muna mai kabbara zai ya samu cimma burin shi an baka mukami yi shiru kana ba da kariya ga gwamnati ta kowane hali amma kuma ana ɓace ma ka fara cewa kana gaya wa gwamnati a ji tsoron Allah ba jirgin ba ta yi mai karin magana kowanne ka iya a yana ganin duk mai hankali ya san ba zai ba saurare ka ba ko masu hankali su dinga bari lokacin da zai fara hudu ba kansu zo sai an ci a gyara sauru نعم الأمر الزلالة شيء yunwa shi ma an zo to shi ne idan alawar za ake bayar wa yanzu an zaka bala'i ya zo kenan misali ba wannan inda mutum mai hankali ne da kana magana ya ka baka mukami sai kai shiru ana baka sai ka shi bacci bacci ya kamata a in kana magana to ka rena wa mutanen in mutanen ka sun bi ka to ya nuna su ma dabbobi ne آه، بسم الله الرحمن الرحيم إيه. ثم ضرب الغزالي مثلا ناعئا فانا امام الغزالي يبقى مثالي ببن شعوه ان العلم اشترط في الامام لتحصيل المزيد من المصلحه شيء تشوى للي علمي اي بي آه، اشترط في الامام لتحصيل المزيد من المصلحه وشي علمي ان شرط ان تاشق امام دل قاري نائرين اقول دل دل مي لتحصيل المزيد من المصلحه في الاستقلال بالنظر saboda tabbatar da wani ƙari na maslaha fi istiqlal bin nazar a wajen kadaituwa da nazari na an da wadatuwa daga takalidi kafin shugaba ya zamanto ya zama istiqlali yana da yana da independence an gane ko wanda zai iya nazari da kansa kuma ya wadatu daga takalidi kaga dole yana buƙatar ilimi shi wannan shugaba nam iza ulima zalika idan an san wannan inna samaratul matluba min al-imama lalle dan itace lalle fa'idan da ake nema daga shugabanci sa'atun fitan Asa'ira. min tafarruqil ara shine huce huce ainihin fitintunu masu motsawa daga ainihin bambance-bambancen ra'ayuka masu karo da juna alal gazali ba da zalik gazali ya faɗa bayan haka sai ta tajizul aqil tarikh al-fitna yaya mai hankali zai halarta motsar da fitintunu wata shuishin nizam da kuma rikitar da ainihin tsari ya rikitar da ainihin tsarin mulki da kuma kubutar da asalin maslaha fil hal menene asalin maslaha na shugabanci ya tattaro kawuka wanda suke masu rikici da juna an gane a zauna lafiya domin idan kana mulki kana mulkin mutane ne masu karo da juna shugabanci kawai ke iya haɗa soje ɗaya. an gane wasu mutane suna so a yi gabas wasu na so a yi kudu wasu na so a yi arewa wasu na so a yi yamma to kai ne zaka ce ga inda kake so kuma ka tilasta mutane su wannan wajen an gane wannan ko to idan shugabancin nan ya zama to ba shi da kyau to za a samu karo za a samu rikici kuma wannan maslaha zai kubuci an gane wannan ko in kana mulki musamman a kasashe irin na Afirka kana mu'amala da mutane masu al'adu daban-daban mutane masu addinai daban-daban mutane masu halaye daban-daban to shugabanci inda shugabanci na da kyau shine zai iya kontrol din wayannan mutane su tafi daidai gwargwado bai daya zuwa ga inda ake so an gane wannan ko na'am tashawufan ila da daqiqatin fil firq bain nazar wa taqlid wato da kuma kubutar da ainihin asalin maslaha cikin wannan cikin hali wato wannan tashawuf ila mazidin daqiqa wannan wani leke ne zuwa ga wani ƙari mai zurfi ilfarki bainar nazar wa taƙalifi a wajen bambanta tsakanin tunani da kuma taƙalifi kaga mai tunani zai amfani da tunaninsa ne wajen ganin ya gusar da wannan saɓanin shi wani zai yi taƙalili ne ala shaɗibi ta'aliƙan ala kalamul gazali imamu shaɗibi ya yi magana yana ta'aliki ga maganar Imam al-Ghazali. Haza ma kala yani al-Ghazali. Yace wannan abinda Imam al-Ghazali ya faɗa mutajahu bi hasabi nazar al-maslahi wannan abun fuskanta ne gwargwadon nazari na maslaha ko mula'imun litasarruf kaga kullum ana maganar maslaha maslaha maslaha addinin musulunci ana gina shi ne akan maslaha addinin musulunci ya zo ya tabbatar da maslaha kuma ya kubutar da mai barna eh, ya tunkuɗe ainihin masada wa huwa mula'imun litasarrufati shar wannan ya dace ga ainihin tasarrufi na shari'a duk da cewa nassi bai karfa wannan magana ba kan ta'ayyini ko Gazali bai fito baro ya kawo nassi na qur'ani da hadisi ba a nan wajen amma maganar shi ya dace da maganar shari'a wa ma qarrarahu huwa asalu asalu malik abinda imam al ya tabbatar anan shine asalin mazhaba na malik summa qala summa shaqa ash-shafi'i riwayat anas sannan sai imamu shadibi ya koro ruwaya daga malik bin anas ya garba daga daba ha. Hmm. an batan wannan abin ya gabata فقال فظاهر هذه الرواية أنه إذا شيك عند خلع غير المستحق وتظاهر وأن الرواية شيني للي إذا أنجي صورو ها إذا عند غير إن أنجي صورو وجن توبي shugaban da bai cancanta ba Shugaban da yake mulkin mutane amma bai cancanta ba jahili ne shi hmm. dan bid'a ne shi misali kaga da cancanta ba to sai ya zamanto ana jin tsoro in an ce za a tube shi wa iqamatul mustahil wato a shugabantar da wanda ya cancanta in ana jin tsoron fitina ya auku wa ma la in ana jin tsoron abin da bai dace ba ya auku al-maslaha at-tark abin da yake maslaha shine ne a bari an duba maslaha ko ba duba ba an gani da akwai mutanen da suke izgili da wai da an yi magana sai a ce a duba maslaha in an yi magana sai a ce a duba maslaha mu duk inda gaskiya yake nan muke eh? to yanzu mutumin da ya duba maslaha kuma ya nisanci barna bai duba gaskiya ba menene ya zo da maslaha din musulunci wato ga shugaba yana mulki shugaban nan jahili ne shi shugaban nan dan bid'a ne shi amma sai muna jin tsoro muna ganin cewa in muka ce za mu cire shi mu sanya shugaban da ya dace za a yi kare jini birin jini za a zubar da jinin mutane kuma fitina zai auku wanda ba san karshen shi ba sai muka ce gara a bar wannan shugaba fasiki kada a ɗauko wancan mutumin da jirgi domin gudun fitina yaya wannan ana jin tsoro ne ko kuma an duba maslaha ne na al'umma wannan an yi ne an duba maslaha na al'umma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bari aka yi fitsari a masallaci saboda maslaha ko manzo Allah ya bari an yi fitsari a masallaci saboda maslaha ba kawai ya zo yana fitsari sahabbai za su bugai wanda wannan duka shi ne asali ya kamata wannan ba kawai a hukunta shi saboda ya zo dakin Allah rashin hankalin shi ya kai intaha in yanzu ne ma wanda ya ce aka maka Allah wallahi ba shi da uzuri malam ba wani uzuri ba wani magana wai a wai jahilci malam kawai wannan rainin wayo ne wallahi ko biyo mutane za su gamsu kuma kama akar maka Allah maganan wai wani a duba maslaha annabi ya tazo wannan mutumin ya rena mana wayo ne wallahi duk kauyanci akar maka Allah ba zai bai tsari fa a dakin shi ba ba sai an gamsu ba zai bai malam ka ka tambaye shi ya taba tsari a dakin shi sai ya zo a ce wai a duba wata maslaha ya zo ya shiga masallaci wala kabbara na sai dauke shi su ce malam yana so kawai a lalata masallacin Allah ne ko ba a biyayya ga abokin halitta a saba ma to maka ga da yake manzo Allah ne dole suka yi hakuri ko da akwai wani abu zuciya sun yi hakuri manzo Allah ce ku dale shi suna kallo yana fitsari kuma yanzu gane cewa ya ci ba kauye din za ka ci a kyale shi kowa ya samu ido fitsarin kuma yake sai da ya gama gaba ɗaya sannan ya sa wandon shi misali sannan manzo Allah ya kira shi shi kai bawan Allah lalle wannan masallaci la yasluhu fihi la yasluhu fiha shay'un min hadha al-bawl wal qadar innama innama hiya li dhikrillah wa qira'atil qur'an lalle wa'annan masallatan babu abin da yake dacewa a ciki na wannan tsari da wannan kazanta kawai masallaci ana zikiri da karatun qur'ani shi wanda yake akwai kauyanci har yanzu ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahad wala tarham ma'ana ahad ya Allah kai min rahama ni da Muhammad kada kai rahama tare da mu da shi da wani mu bi kawai za mu shiga aljanna hmm? manzo Allah ya ce masa kai ayi laqad yakta wasi'an hakika ka kunta ta abu mai fadi rahaman Allah ya wuce a ce mu bi za mu shiga aljanna ka kunta ta abu mai fadi misali kana shi wannan abu ne wanda ya kamata mu dinga dubawa za wasu musamman yan samari masu tasowa yanzu masu da'awar salafiyar salafiyar nan sai ga an ɗan yi karatu kaɗan kuma ana so a yi gyara tabbas suna suna kishin addinin karatu kaɗan suna so su yi gyara to garin gyaran sai su wargaza abubuwa da yawa an gano wannan ko yanzu sun ɗauko matsala wai za su ringa yin jarwa ta addini mutumin da bai karatu bai zurfi ba a yaushe ne zai jarwa ta addini ka yi karatu ɗan kaɗan ba za ka iya karantar da wani ba in ma za ka tambayi fatawa sai dai ka buga waya zuwa saudiya ko ka buga buga waya zuwa sudan to mutumin da in zai fatawa bai iya fatawan kanshi ba sai dai buga waya to shi ne fa yake jarwa tadil ya samu malaman salafiya ya jarra hasu ya fitar da su yake ba malaman salafiya kuma a najeriya shi ɗalibi to nan gaba kuma a ce za su fara fitar da junansu ko da ka fitar da malamai sai kuma ka zo ka fara fitar da ɗalibai ka cire wannan ka cire wannan ka cire wannan gaba zaka ji to ni ma kaina akwai alamar tambaya kaina ni ma ina ganin ni ma dan biriya ne ko a dakatar da zalabiya gaba ɗayan ta to irin wayannan su ne yan a fasa kowa ya rasa an gano wannan ko suna kallon mutane su kari mutum yanzu mutum ya aikata mutum ya ja wando a ƙasa amma ya yarda da aƙidar salafiya yana ba da kariya ga salafiya amma yana jan wando a ƙasa to wannan mene da kidan shi salafiya ya yadda da kidan salafiya da manhajinsa a nan laifi ya yi ko ya fita daga salafiya wannan jan wando a ƙasa laifi ne haramun ne misali sai a yi masa nasiha kan wannan kana sa aƙidar salafiya amma kuma wannan ɗabi'a ba ɗabi'a mu bane ka gyara sun ce to wannan gaba ɗaya yanzu ba ba ɗan salafiya bane ya zama ɗan bid'a saboda jahilci da rashin sanin addini misali mai aikata manya-manyan zalibai ai yana nan muminu ne na kisan iman a gani ba a cire mutum daga salafiya don ya aikata irin wa'annan kurakuran sai ya ce ya yi laifi ko ya zan fasik ana samun mutum a gina shi salafiya amma yana fasikanci ko ba ka bane to wani bai san wannan wani ya dauka da kayi wannan shi ke na kawai ya cilla kawai sun ce mai a zuwa yanar kuma kana faɗa wasu ne daban kuma wanda kana faɗin yan caji ne kuma zuwa yanar ba yan talafiya ba kuma yanar eh, wannan yan caji kake magana su su yanar ka za ka yi maganin su eh. suna miƙewa ka ka tashi ka nuna musu cewa wannan abin da suke ya saba musulla ka kawo hujjoji ka warka su Eh, na'am, salamu alaikum wa rahmatullah. Ah, kamar yadda malam bayani yau ne za a yi gidauniya na tafsiri. Kuma hakikanin gaskiya tafsiri akwai ɗan matsaloli rashin kuɗi wannan kara sosai. Saboda haka lalle ya kamata in wa su ƙara dagewa su ba da gudunmawa sosai. Kamar yadda malam yi na bayani ne eh, mu ne za mu ƙoƙari mu yi abin idan an samu gudunmawa mai tsoka sosai a tattare da mu. to kowaye idan aka dumfare shi aka ce ba da gudunmawa zai iya ba da gudunmawa din amma idan ya zama mu da muke nan ba ga mun yi motsi ba yadda ya kamata to duk wanda ka dumfara sai ji kamar kuran zai ɗauki kuɗi ne a iska kurin ya bada saboda haka lallai ya kamata da wanda suka yi alkawura da wanda ba su yi ciki kokari da Allah a cika alkawuran sannan kuma a yi kokari a ba da gudunmawa sosai wannan gudunmawa shine zai taimaka a samu abin da ake so bai kamata ba a ce an soma kuma an ji daɗi wancan shekaran ba a yi neman taimako ba cikin filin wurin tafsiri misali so da haka wannan karan ma ya kamata a yi hoɓɓasan da zai jawo ba za a yi irin wannan neman taimakon ba kuma ba komai zai sa ba sai mu ne in mun dage kowa sai ya yi ƙoƙari ya yaƙi shaidan da za ka kana ta ƙoƙarin ka fitar da wani abu sai shaidan ya ce ma kai akwai dindimu akwai yara akwai kaza akwai kaza sai ka yadda kai kaza misali to sai mutum ya yaya ya yi kai ka cike tukunna zai taimaki addinin ka saboda ka lalle kowa ya kokari da Allah a yi hoɓɓasa a bada gudunmawa yadda ya kamata kada ya zama an saka naira goma ko naira ashirin ko hamsin a saka kuɗi masu yawa saboda a samu a tallafa wannan tafsiri tallafawa tafsirin kamar mun ƙara taimakon salafiya ne sosai saboda muryan malam yana ba da fa'idodi sosai a cikin garin nan duk wanda yake mu da muke dan ake dan turowa ta hanyar whatsapp muna ganin abubuwan da ake ta godiya da sauransu akwai wanda ya ce ya je saudiya wallahi ya ce ya je wani majalisi yana ya saurari karatu yanda ya ga ana wannan karatun haka ya ga ana yin wannan karatun yi ta addu'a ya ce lallai a gaya malam yana addu'a sosai yi ban ma gaya malam din ba amma yanzu dalili ya sa ne bayani a kai saboda haka da Allah ya uwa ƙara ba da gudunmawa duk wanda ya sanya jarin shi cikin abin to lallai fa zai ga sakamako sosai ta dalilin ta idan wani ya fahimci salafiya ko ya fahimci wannan za ka samu gudunmawa sosai ba za abin ba zai faɗi abin gawa saboda haka muna fatan da Allah a ba da gudunmawa da ya kamata. Sama